ka ku saurari kowa haba umma umma dan Allah dan annabi ki hakuri kake ku zarta na idan kayan nan ko kin gansu ko to daga nan ba inda za a kai su sai dai gidana sai in ga abin da za ku nawa ta ce za ta ba ku to zan ba ku dubu biyar kai mun shi kofar gidana ko ke ta ba ku tafi ku tafi a tete investment ta daɗin gwiwar ɗan hajji production suka kawo muku wannan sabon shiri mai taken kudin cefane kudin cefane kudin wallahi na zo ne ki bani kudi na dan in ki bani kudi na ba wallahi tare da ma'aikata na su daga asibiti nake umma mhm. an je an man gwajin kanjamau an me dan Allah ki fita ki gaba ki ingo rike ba ita bace za ta bar gidan daga yau ke ce za ki bar gidan. Kudin ce fa ne wanda Ibrahim